Barkanku da kasancewa da mu dana subscribe da kararrawa domin samun karatukanmu kai tsaye duk lokacin da muka dora ba tare da wata matsala ba. Ya saka duniyoyi da taurari falakansu sun jeru ras. Lilkamari manazilu rana lissafi muke canjaras.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 wanda wannan shine darasi na 26 a cikin wannan littafi mai albarka idan ba a manta ba lokacin da ya gabata har yanzu muna hasu tsani la ilaha illallahu wala'un wa bara'un mabahas na biyu da yake magana a kan kalmar la ilaha illallah bangaren wala wal bara a wancan lokaci akwai hadisin da muka karanta hadisin almugira bin shu'uba radiyallahu an lokacin da yake tare da shi da ibn akihi dan dan uwansa kenan urwatu bin mas'ud sakafi, to a daidai wannan lokaci lokacin da suka tsaya a kusa da annabi sallallahu alaihi an muka ji cewa shi urwa a duk lokacin da zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai hannunsa zuwa ga gemun annabi sallallahu alaihi wasallam duba da cewa wannan al'ada ce ta larabawa saboda tausasawa da kusanci idan aka haɗu da mutum akan yi wannan ɗin to a wani lokaci a sai mugira bin shi uba kenan ya ce wa ɗanɗan wannan nasa kada ka saki kai hannunka zuwa ga gemun annabi sallallahu alaihi wasallam sai kici ci masa shi almugira bin shuba me yasa hakan kenan sai yake cewa na rantsi bayan ya ga wannan cewa ya masa gargaɗi cewa kada ya saki kai hannunsa zuwa ga gemun annabi saboda yadda suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin wani abu wanda zai zama to kamar ya taɓa annabi su bari suna wajen za su iya rasa rayuwarsu da komai nasu akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bayan ya koma wajen mutanen ya ce lallai ya ku mutane na wallahi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan mutane sahabbansa ba zai yi wani kaki ba face sun yi ƙoƙari sun yi gaggawa ya faɗi a tafin ɗaya daga cikinsu idan suka samu ɗaya daga cikinsu ya samu ya goga a fuskarsa ya shafa a fuskarsa ko dukkanin fatarsa ta jikinsa baki ɗaya idan ya umarce su da wani abu suna gaggawa kowa ƙoƙari yake je zartar da wannan al'amari kafin ɗan uwansa idan ya alola kusan gaggawa ake waye zai sauri ya samu ragowar ruwan da annabi sallallahu alaihi alola da shi domin su samu wannan albarka idan yana magana suna ƙasa ƙasa da muryarsu a wajensa ba sa ɗaga murya suna ƙasa da kansu sannan ba sa ƙura masa ido so saboda girmamawa a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka urwa dan zubairu urwa kai bi mas'ud sakafi eh da ya koma shi uratu bin mas'ud sakafi ya koma wajen mutanen sa yace wallahi ya ku mutane na naji dukkanin wajen sarakuna da fadoji irin su kaisar da kisra da najashi da sauransu ban taba ganin wani sarki da nake ba a duniya wanda mutanensa suke girmama shi fiye da yadda sahabbai suke girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin wannan ba so da haka ya ga girman wannan yadda sahabbai suke mutunta annabi sallah suke kare annabi sallah duk abin da ya shafi annabi ba a wasa da shi suna kokari dandana za a zartarwa da mutum idan ya taɓa wannan ɓangare a lokacin ma sai idan ya sake kai hannunsa zuwa ga girman annabi to lallai zai sare hannunsa ba tare da ya bari ba yana sake ɗagawa hannunsa zai faɗi ƙasa ya sare shi saboda haka malam ya kawo ya ci gaba da kawo irin waɗannan misalai bayan mun ji wancan daga cikin hadisin da wa akhrajal bazzar fi musnadihi bazzar ya fita a cikin musnad dinsa wa ibn hibban fi sahihihi da kuma ibn hibban a cikin sahihinsa an abi huraira radiyallahu an qala yace marra rasulullahi sallallahu alaihi ala abdullah bin ubay bin saluli wa huwa fi zilli atami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikan duniya a lokacin yana karkashin wata bishiya a wani gini wani gini wanda yake aflimi shine ginin da ya zamto an daga shi to a karkashin sa akwai inuwa to a lokacin yana karkashin wannan faqala ibn faqala ibn salul gabbar alaina ibn abi kabusha sai shi abdullahi ah, bin ubay bin salul yake cewa ibn abi kabsha ya tayan mana kaman yayi mana kura ya kawo mana abin da yake bai kamata shi ibn abi kabusha ya kasance shine mijin halimatu sa'adiyya wacce ta shayar da annabi sallallahu alaihi kuma ya faɗa hakan ne saboda wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa da cin mutuncin abin shi yasa ya faɗi wannan kalma gabara alaina ibn abi kabsha saboda haka faƙala ibnuhu abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul to a wannan lokaci da ɗansa ya ji wannan kalma kalma wulakanci da ya faɗa dalilin sa ya wulakantar da mijin halimatu sa'adiyya wacce ta shayar da annabi ma annabin ba ba mahaifiyarsa mijin wacce ta shayar da halimatu sa'adiya to sai ɗansa abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul yake cewa radiyallahu anhu da shi musulmi ne yake cewa ya rasulullahi wallazi akramaka wa anzala alayka alkitaba la in shi'ita la atainaka bi ra'si yace na rantsi ya ma'aikin Allah na rantsi da wanda ya karama ka shine Allah maɗaukin sarki ya saukar da littafi a gare ka idan ka so zan zo maka da kansa zan sare kansa zo maka da shi ba tare da wata matsala ba ba tare da jinkiri ba saboda waccan kalma da ya faɗa kaga mahaifinsa ya ce ko menene inda akan annabi ne zai zartar da wannan baya jin shakka ya ce wallahi ya ma'aikin Allah na rantse da wanda ya girmama ka ya saukar da littafi a gare ka idan ka su za mu zo maka zan zo maka da wannan kansa na sare shi na kawo maka shi wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ci masa walakin birra abaka wa ahsin suhbatahu yace a a sai dai abinda nake so a gare ka kai biyayya ga mahaifinka ka kyautata zamantakewa da shi duk da kafiri ne abinda ya shafi addini wannan daban biyayya ta yau da kullum a matsayinsa na mahaifinka wannan ba za a hana ka ba kada ka yi wannan je ka kyautata mahaifinka kai masa biyayya ka kyautata zamantakewa da shi to kaga wannan ya nuna yadda sahabbai suke fifita fiye ma'ana soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama annabi fiye da kowa a duniya sannan sai ya baka misalai ci gaba da misalan da ya baka yace wala sa mawqif abdullahi radiyallahu anhu min abihi almunafik ma an kala kawulatihi alkhatira ce, kada ka manta da matsayin abdullahi abdullahi bin ubay bin salul shi dai wannan kina babansa shine shugaban munafikai na duniya shi kuma musulmi ne babban sahabi ne Ya ce to kada ka manta da wannan matsayin nasa ga bangaren abin da ya shafi mahaifinsa wannan munafikin a ranar da ya faɗi wannan kalma wacce take mummunar kalma kalmar da take mai hatsari yace la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal wal yazbil yace idan muka koma madina za mu fitar da la nukhrijanna al-a'azzu min al-azal wanda yake madaukaki zai fitar da wanda yake makaskanci wal yazbil yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in ya koma zai yi wannan to da ya faɗi wannan ga abin da ya faɗa kuma ya zartar da wannan cewa hannun ji magana da ya a wancan ɓangare ga abin da ɗan nasa ya faɗa annabi sallasa ya ci ya yi haƙuri ya yi wa mahaifinsa biyayya a ɓangaren abin da ya shafi zamantakewarsu ta yau da kullum walayan bagi an tansa mawqifu sa'ad bin abi kas min ya ce bai kamata ka manta da matsayin sa'ad bin abi wa a bangaren abin da ya shafi mahaifiyarsa in ka koma karanta wannan tarihin shi sa'ad bin abi waqas yana ɗaya daga cikin asharatul mubashiruna bil biljanna, ɗaya daga cikin wanda aka yi wa bushara da aljanna kuma malaman tarihi suka ce ya musulunta farko farko kuma yana ɗan shekara sha bakwai ya musulunta kuma bayan saidina abubakar da abin da ya shafi a bayan na abubakar a cikin wanda suke masu yanci manyan mutane ba wanda ya riga shiga musulunci yana daga cikin farko farkon wanda suka shiga addinin musulunci to a daidai wannan lokaci kissa tasa shine lokacin da sa'ad bin abi waqas ya musulunta <clears throat> aka je aka gaya wa mahaifiyarsa cewa fa danki sa'ad bin abi waqas ya musulunta sai ta ce to lallai-lallai, ku je ku gaya masa idan bai bar wannan sabon addinin da ya shiga ba ba ni ba cin abinci ba zan sha abin sha ba sannan <clears throat> ba zan taba ba zan sake masa magana to haka aka je aka bashi labari ga abin da mahaifiyarsa ta ce yace to shikenan ba komai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ta daina cin abinci ba ta cin abinci ba ta shan abin sha har ta faɗi ta suma saboda yunwa ta ci ƙarfinta saboda haka a daidai wannan lokaci aka samu wani aka bata ruwa da sauransu aka kirawo shi aka gaya masa ga abin da mahaifiyarsa ta halin da take ciki ya zo ya ganta sai take masa magana take cewa ya kai wannan ɗana sa'ad bin abi waqas yanzu abin da ka mana kenan ka zo ka canja addinin addini na ni mahaifiyarka da mahaifinka ka ɗauki sabon addini to lallai abin da nake gaya maka shi ne. idan baka bar wannan addinin ba zan sake cin abinci ba ba zan sake shan abin sha ba ba zan sake maka magana ba zan mutu zan bari har yunwa ta kashe saboda wannan addinin da ka shiga kuma duniya ta zage ka da sauran abubuwa a ce ka kashe mahaifiyarka sai yake cewa to ya ke mahaifiyata wallahi ki sani in dai akan addini ne akan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to duk abin da zaki ki ba ruwa na da wannan ranki ya kai nawa ki mutu akan wannan ba zan ba addini na to saboda haka a daidai wannan lokaci sai aka saukar da aya Allah yake cewa la tajid qaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba suna ƙaunar wanda ya saba wa Allah da manzansa walau kanu ko da sun kasance a ba iyayensu ne irin sa'ad bin abi waqas kenan na ahun ko ƴaƴansu kaga wancan mun wuce Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ma ya fifita addini da Annabi sallallahu akan mahaifinsa wanda kuma ya fifita addini akan mahaifiyarsa ta kirawo shi ta buƙaci da ya ridda ya ba addini ya ce ina walau kanu aba'ahum aw abnahum aw ikwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko danginsu to ba sa fifita wannan akan addininsu duk wanda zai bauɗe wannan addinin zai ki shiga wannan addinin za su iya sallama shi dalilin wannan to haka ake so wannan shine a takaice tarihin abin da ya shafi Sa'ad bin Abi waqas yace to kakka manta da wannan matsayin shi wannan bawan Allah Sa'ad bin Abi waqas a bangaren abin da ya shafi mahaifiyarsa sannan ya baka misali wa mawqif mus'af bin umair min akhi da kuma a matsayin shi mus'af bin bin umair daga dan uwansa shi ma tarihinsa sananne ne kamar yadda aka sani mus'af bin bin umair ya kasance bawan Allah wanda Allah ya bashi gata da kuma abin da ya shafi mahaifiyarsa tana kyautata masa Allah ya ba su dukiya da duk abin da yake na duniya Allah ya hore musu aka ce yana daga cikin bayan Allah da suke da <clears throat> yawan ado da kwalliya duk wani taro a lokacin idan bai ji ba ma wannan taron bai cika saboda adansa da kwalliyarsa da gatansa to da ka ya zo shiga addinin musulunci shi ma mahaifiyarsa ta ce to lallai dalilin shigarka wannan addini sabon addini ba ni ba kai duk wata dukiya da duk wani jin daɗi na yanke shi na yanke alaƙa ni da kai ba ni ba kai saboda wannan addini da ka shiga ya ce to shikenan na zaɓi addini kawai akan duk wani abin da yake na duniya aka ce mus'ab bin umairu sahabbai sukan gan shi ma abin ya ba su tausayi su ce wai shine yanzu ya koma haka kayan da yake jikinsa ma a sun zama abin da suka zama saɓanin da lokacin da yake kafin ya shiga musulunci ba a magana da ya mutu aka rasa ma likafanin da za a za a masa sutura da shi saboda kankantar wannan likafanin aka rufe kansa sai kafa ta buɗe aka rufe kai sai mana aka rufe kafa sai kai ya buɗe azala ya ce to ku rufe daidai kansa ku bar kafa a samu ganyayyaki a rufe da shi to ga yanda <clears throat> wannan ya kasance ya ce kada ka manta da wannan bawan Allah shi ma matsayinsa a addinin musulunci dama yana magana albala mana alwala Walbara. Ƙauna da kuma abin da yake kiyayya ana gina ta ne akan abin da ya shafi addini wanda zai ba Allah da annabi salas za ka kaunace shi wanda zai bar Allah da annabi kowaye shi za ka rabu da shi akan wannan kamar yadda mun ji wannan bayan Allah sahabbai suna fifita ƙauna Allah da ta annabi da addinin su akan dukkan wani abu na duniya kowaye duk matsayin da suke da shi za su iya barinsa saboda wannan addini na musulunci sannan ya ce kada ka manta wa mawqif abi ubaidata bin al-jarrah min abihi da kuma matsayin <clears throat> abi ubaidata bin al-jarrah shi ma daga mahaifinsa shi ma yana daga cikin abin da ya shafi ɓangaren mahaifinsa shi ma ya fifita aka ce abi ubaidata ma <clears throat> shi ma babban sahabi ne shi kuma abin da ya faru a lokacin da aka zo yakin badar yakin uhud ne ko badar eh to da aka zo ana yaƙi ana yaƙi shine wanda ya zamto ya kashe mahaifinsa a yaƙin da hannunsa saboda fifita addinin <clears throat> musulunci akan dukkan wani abin da ya shafi baya ganin komai baya ganin kowa akan addini kawai ya zartar da wannan lokacin yakin wannan badar to sai aka ce ya fifita wannan me addininsa akan abin da ya shafi dukkan wani mahaifinsa da sauransu to shi yasa nan ma ayoyi da yawa suka yi magana akan shi abi ubaidata bin da jarra da bangaren abin da ya shafi wannan mahaifin nasa idan ka koma karanta waɗannan tarihin bayan Allah za ka samu darasussuka da kuma manyan abubuwa na ban mamaki bangaren abin da ya shafi yadda suke ba da ransu da komai nasu akan addinin musulunci sannan sai yake cewa man dala ta haula irjal allazina rabbahumun nabi sallallahu alaihi wasallam law qafa mazhulan mabhutan amama hazihil amama hazihil namazij allati sayzillu at-tariku yarwi siyarahum bi ijlalin wa izamin fastahaqqu min Allahi al-izzata wan yace saboda haka dukkan wanda ya je ya leka ya bincika tarihin waɗannan bayan Allah wannan mazaji waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raine su ya tarbiyance su lallai za ka ɗauki abin da yake za ka samu ban mamaki a ɓangaren abin da ya shafi irin waɗannan misalai kuma su ba za a gushe ba ana rawaito wannan sirorin nasu tarihin nasu ta hanyar girmamawa da mutuntawa da jinjinawa a gare su saboda abin da suka yi kuma sun cancanta daga Allah maɗaukin sarki samu izza da nasara da kuma jagoranci da dukkan wata daraja. saboda abin da suka yi sai suka samu wannan daraja har a tashi alkiyama ba za a daina ambatansu da alkhairi ba da kuma karanta wannan sirorin nasu ana ɗaukar izina da darussuka akan wannan yace wa yawma an da a hazal mafhum hazal mafhum dakham wa hazihi kabira qa'idatul wala wal bara da ufal muslimuna wa da ufat hawiyatuhum wahtazzat karamatuhu watan daddat makanatu ya to a ranar da ya zamto daga cikin mutane irin wannan fahimta wacce take mai girma an wulaƙantar da ita kuma wannan ƙa'ida wacce take mai girma ƙa'idar da take ta alwala walbara, soyayya nuna ƙauna da nuna ƙiyayya bangaren musulmai a nuna musu ƙauna, bangaren kafirai a nuna musu kiyayya ya ce to an wulaƙantar da wannan abin da ya kamata a fahimta mai girma kuma ka'ida ce mai girma sai ya zamto musulmai sun yi rauni dalilin wannan sannan kuma dukkanin abin da yake wani buri nasu ko kwarjininsu insaniya ɗinsu ya zamto ta yi rauni sannan ɓangaren abin da ya shafi karamcinsu girmansu shi ma ya yi ya yi shakin babu ƙarfi yana yana abin da yake ba tabbatacce ba ne sannan matsayinsu a wajen kafirai ya samu matsala saboda rashin gina waccan ka'ida mai girma da aka yi magana alwala walbara ya ce wa kam ya tasirul kalba ta madan wa huznan alagiya bi hazal mafhumil kabiri fi waƙi muslimina na irtibatihim ba ta'a ma'ana wata ta'allaqahum wata allukihim bihi balin hiya awhamin an ankabut mara yake cewa nawa ne za ka samu zuciya tana cika da damuwa da bakin ciki akan irin wannan al'amari wanda yake mai girma a cikin abin da yake afkuwa a cikin musulmai a yanzu da ɓangaren abin da suka riƙe. abin da ya haɗa su da kuma abin da suka dogara da shi sun yi riko kan wata igiya wannan igiya ita ta fi rauni fiye da gidan gizo-gizo abin da suka rike kenan allati da ma'ana ya ce wata allukihin bihi balin hiya auha min buyutil ankabut sun riƙe wannan igiya abin da suka yi riko da shi abin da zai ɓata maka rai zuciyarka ta baƙin ciki akan abin da suka yi riko da shi bai kai ya kowa ba abu ne wanda ya zamto wannan saƙa gizo-gizo gidan gizo-gizo ma ya fi wannan kwari kamar yadda Allah yake cewa wa inna auhanal buyut la baitul ankabut hakika mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo to kaga waɗanda suka yi kafirci suka kafirce dama aka ce abinda suka yi wannan shine kaman kamasalin lazina ma'ana kamasalin lazina an kabutu ma'ana an kabutu baita to aka yi magana akan cewa kaman suriki wannan gidan gizo-gizo a matsayin gida to shine mafi rauni mafi kaskancin abin da za a yi riko da shi sai ya ce yake cewa walakad jarabatul bashariya filmadi المعهود والحاضر المشهود ورابط ورابط عديدة من قومية من قومية ووطنية ومنظمات حزبية كافرة وقد باءت كلها بالفشل الزريع فهي لم أستطع أن تجمع المتفرقين fa hiya lam tastati an tajma al mutafarriqina aw tuwahhidu al mukhtalifin aw tansur al mahzumin yace walam tansif al mazlumina min az-zalim yake cewa hakika an jarraba abin da yake bashariya abin da ya shafi rayuwar 'yan adam a halin da ake ciki a musamman abin da ya gabata a baya zamanin da da kuma zamanin da yake na yanzu wanda ake ciki ya cito abin da za ka fahimta shi ne, bangar abin da ya shafi zamantakewarsu da yadda suke zama a cikin ƙasarsu da tsarurrukan da ya zamto na ɓangarorinsu da tsarin da yake a yanzu na kafirci da aka yi ya ce sai ya zamto al'umma ta yanzu sun dawo dalilin rike waɗancan abubuwa marasa kyau sun samu abin da yake alfashilu zari'a tarwatsewa da rashin haɗin kai da rashin ƙarfi wala tanaza'u ana waɗi Allah wa rasulahu wala tanaza'u fa wata wa tazabarihu ku yi wa Allah da manzan Allah biyayya kada ku ta jayayya da faɗa da juna da yawan saɓani da junanku da yaƙar junanku to a lokaci duk sai ku ɗaiɗaici sai ku tarwatse gaba ɗaya ba ku da wani kwarjini a wajen ku? a cikin kanku a karan kanku kuna faɗa da juna ba za ku taɓa samun wannan kwarjini ba <clears throat> ya ce saboda haka a daidai wannan lokaci ba za a taɓa samun haɗa tsakanin mutanen da suka rarrabu ba da kuma ɗayaita kalmar waɗanda suka samu saɓani ba zai taɓa yi ko kuma a taimaki waɗanda ya zamto an zalunce su daga a ciro su a taimake su wanda suke masu rauni ko kuma ya zamto ba za a iya ƙwato haƙƙin waɗanda aka zalunta ba daga wanda yake azzalimi ko waɗanda suke azzalimai duk ba za a iya wannan ba dalilin mai rashin haɗin kai da rashin ɗaukar ƙa'ida ta addinin musulunci da abin da musulunci ya kawo saboda haka shi a koyaushe musulmi yana da kyau ya ji cewa duk inda musulmi yake dan uwansa ne duk sabanin da suka yi da fahimtar da suka yi wannan ba zai sa ya, ya kafirta shi ko ya zage shi ko ya la'ance shi da sauransu ya danganta da cewa idan ya zamto wani yana kuskure a matsayinsa na musulmi a yi masa nasiha a je masa nasiha ko a yi nasiha da za ta isa zuwa gare shi ta hanyar a zo a yi ba tare da an kira suna ba a ce laifi kaza abu iri kaza wannan ba daidai ba da wasu mutane suke hasali a cikin addinin musulunci kiran mutum a ce wane yayi kaza a aibata shi a social media da sauransu a zo wannan kuskure bai kamata ba a matsayinka na musulmi ko malami da sauransu ya zo ya yi wannan wannan ya zo ya wannan raddi wannan ya zo ya wannan raddi bata lokaci a zo a yi ta wannan ba shi da amfani abin da yake shine a gaya wa mutane abin da yake na gaskiya a karantar da su addini yawan wannan radda-raddan ba shi da amfani kullum wasu daga cikin masu karantarwa abin da suke yi shine <clears throat> yau a zo a zauna a ce na ya yi kaza mun zo yi masa raddi abin da ya kaza kaza kaza shi ma wancan sai ya ɗauka kuma wani ya gayan kaza na zo ina masa raddi kaza duk abin ya lalace an mai da abubuwan idan wannan abin yana da hatsari <clears throat> yana da hatsari sosai idan mutum bai yi wasa ba sai ya rasa imaninsa duk abin da yake ya karanta na ilimi sai zamto ba shi da amfani duk abin da mutum zai yi saboda Allah kuma ya zamto zuciyarsa mai kyau ce burinsa ya yi gyara ba ya aibanta wasu ba wanda ba sa cikinsa to saboda irin wannan abuwa shine malam yake magana a nan cewa ya zamto al'umma su so junansu duk wanda aka ce musulmi ne a matsayin sa musulmi ka kaunace shi ka yi farin ciki da duk abin da zai same shi na alkhairi duk abin da zai same shi na damuwa ko wani abu wanda yake mara kyau ka ji wannan damuwa domin dan uwanka ne al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne kuma abin da ya shafi sabani ba za a taba ba. Allah ya faɗa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba su musulmai suna sabani sai wanda Allah ya ji kansa to in dai sabanin da zai zamto kananan abubuwa ne bangaren abin da ya shafi alfuru reshen bangaren abin da ya shafi addini ba wai akida da sauransu ba wani akan samu wannan fahimta din har ɓangaren abin da ya shafi sahabbai wane ya fahimci kaza wane ya fahimci kaza kamar misali ɓangaren abin da ya shafi tafsiri ina ka zo a ce walan wani ya fassara tafsiri musamman tun daga sahabbai kenan tun daga wajensa ake fara ganin wannan an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan aka samu wannan sai a ce to hadisi ya faɗa sannan kuma idan ba a samu hadisi za a ce to wani sahabi kaza ya fassara wannan aya da kaza ibnu mas'ud da sauransu sai a ce ya faɗi kaza wani kuma ya ce kaza a to bangaren tabi'ai a to a safi bangaren atba'u shafi'in ma'ana atba'u tabi'in su ma a biyo bayan su haka za a zo a samu wannan fahimta to haka addinin musulunci yake da tsari da mutunta dukkan wasu 'ya'yan da suke cikinsa wanda ma ba sa cikinsa ya yi gargaɗi da kada a zalunci wani wanda yake ba cikin addinin musulunci saboda wata aƙida ta raba ku ko addini ya raba ku Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada wata ƙiyayya da kulli ya ja ka ya kai ka akan kada kai adalci ga wasu mutane saboda ba addinin ku ba saboda ba aƙidar kuɗi ba saboda ba unguwar kuɗe ba saboda ba garin kuɗe ba da makamancin wani i'dilu Allah ya ce ku yi adalci a ɓangaren kowa wanda ya shafi kowa aka rabu littaqwa shi yafi kusa da tsoron Allah yin adalci ga kowa a masa adalci a ajiye kowane muhalli, ma'ana kowane abu a muhallinsa, wanda shine adalci zalunci shine a kau da wannan abun daga muhallinsa inda ya cancanta a canja masa waje to sai a ce an yi zalunci irin waɗannan abubuwa ana karatu yau da kullum ana karatu yau da kullum ana karanta abubuwa yana da kyau a dinga ɗabbaka su a dinga aikatawa a aikace lima ta ƙulu na ma la taf'alun kabar makatan inda la an ta ƙulu ma la taf'alun me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa lallai fushi da azaba ta girmama ga waɗanda ba sa faɗan abin da suke ma'ana suke faɗa abin da ba su aikata to kullum abin da ka ji na ilimi hujja ne a kanka idan ka ki aiki da shi dole kafin gaya mutane ka yi aiki da abin da kake faɗa kai za ka fara yi ka fara ɗabbaƙawa a kanka sanda sai ka gaya wa mutane ka ce kaza da kaza shine daidai kaza da kaza ba daidai ba ne amma kada ya zamto abin da kake faɗa kuma ya saba da ɗabi'unka da mu'amalinka gaba ɗaya da mu'amala da sauransu yana da kyau mafi alkhairi mu yi abin da muke faɗa abin da muke faɗa ake gaya mutane kai ma a gan shi a tare da kai Bangaren mu'amalat ɓangaren abin da ya shafi rayuwa zamantakewarka da mutane da mu'amalarka da mutane a ga wannan tasirin abin ita dama ɗabi'a mai kyau da aikin alkhairi da nagarta idan abin da ya shafi bangaren imani ne dama a zuciya yake kamar tawakkali tsoron Allah ikilasi da waye da sauransu a zuciya yake idan aka yi wannan sai ga yana naso kuma yana fitowa fili ko da ma abocin wannan din bai sani za ga abin yana fitowa fili ba tare da ya so ba ma za a gane cewa fa wani kaza ne wani yana da ikilasi wani yana da tsoron Allah wani yana da kaza saboda me wannan ɗabi'ar da take cikin zuciyarsa ta yi su har ta fito fili sai a ga ɗabi'arsa ya kyautata sai a ga yana gaskiya yana da riƙon amana yana da kaza yana da kaza saboda dalilin wannan abin da yake bangaren abin da ya shafi zuciyarsa shi ilimi ba kuma ne a aiki da shi ne ilimi duk taron abin da yake na ilimi ba a aiki da shi ba shi da amfani sai yake cewa ina mifta halkalbi lil mahabbati wa nasarati, wa rahmati yumkinu min al-itima'i ko fil itima'i li hadha ad wa fahamihi fahaman saliman sahiha yace hakika mabudin zuciya ɓangaren abin da ya shafi soyayya da nasara da kuma rahama yana kasancewa ne a cikin komawa zuwa ga wannan addini da fahimtarsa fahimta wacce take kubutacciya ingantacciya to anan ake samun mabuɗin zuciya a buɗe zukatan mutane a sanya musu ƙaunar juna da taimakon juna da tausasawa juna to zai kasance ne ta hanyar komawa zuwa ga wannan addini fa na musulunci da fahimtarsa fahimta wacce take kubutacciya daga dukkan abu mara kyau ingantacciyar fahimta ta magabatan kwarai bangaren abin da ya shafi sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in me suka fahimci addini aya kaza da hadisi kaza ya suka fahimce shi mu ɗauka mu ɗauki wannan fasara, ta su mai aiki da shi to shine zai zamto an samu wannan ƙaunar juna da taimakon juna da tausasawa juna yace wato ɗabiku mafhumul wala wal bara tadbiqan amaliyan fi hayatil ummati ya ce sannan a ɗabbaka abin da yake fahimtar wannan alwala wal marad ƙaunar da ƙiyayyar a ɗabbaka a aikaci a cikin rayuwar al'umma gaba an ce kai musulmi ne ka ƙaunaci 'yan uwanka musulmai ta hanyar ƙaunatarsu da san alkhairi a gare su duk abin da zai zamto taimako ne ga 'yan uwanka ma uwanka musulmai abin da zai taimake su ya faranta musu ga aikata ka yi a aikace ba wai ka bashi a ce ka ce kai a matsayinka musulmi ne to amma za ka ga abubuwan da kake aikatawa ko za a ga abubuwan da kake aikatawa yana nuna rashin tausayi da rashin kauna ga 'yan uwanka musulmai to sai malam yake magana a nan <clears throat> dole a ɗabbaka wannan ƙaunar a aikace a cikin rayuwar al'umma a matsayinka na musulmi sannan kuma dole a ɗabbaka wannan ƙiyayya ɗin a cikin rayuwar al'umma wanda bangaren abin da ya shafi wanda ba sa cikin addininsu, su ba za ka nuna ƙaunarka a gare su ba da taimakon su da ba su dukkan wata shawara akan a ba wa addinin ka matsala zai ce mana lita lita haqqaqa ko lita ta haqa lita haqqaqa al mafasila allati la budda minha a litabqa al umma litabqa lil ummati muslima hawiyatuha wa makanatuha wa shakhsiyatuha yace dole a tabbatar da wannan domin a samu annan wannan almufasila din abin da yake za a samu bambanci an samu fasila wannan bangaren musulmai daban bangaren kafirai daban dole a samu wannan bambance bambance babu makawa da wannan domin a tabbatar wa domin al'umma ta musulmai wannan kwarjinin nasu ya tabbata da kuma matsayinsu da ɓangaren abin da yake nasu na girman da suke da shi a addininsu saboda haka dole a bambance wannan fa musulmi ne ɓangaren abin da ya shafi addininsa ya yadda da kaza ya yadda da kaza ya yadda da kaza addininsa bai yadda da kaza ba bai yadda da kaza ba sai a kiyaye masa shi ma kafiri a yi wannan ɓangaren a kiyaye wannan ya ce wa inni ukiru annan mu'alijata hazar mafhumu dakham fi hayatul ummati min kilali hazihi safahati amrun qasir wa muhawalatun jari'a wa yujbiru hadha naqas anni mutadarri'un ila Allah azza jalla an yus mana an yassira lana li li uh, linafradihi ko litafarudihi fi bahasin mustaqillun bi iznillahi ta'ala li annahu dakhmun bi da khamatin bi da kamata aqidatit tauhid yake cewa to anan nake so in tabbatar da cewa wannan bangare wanda yake muhimmi bangaren da yake mai girma a bangaren abin da ya shafi rayuwar al'umma ta musulmai yace zan yi magana a akan zan keɓanci wasu shafuka da wasu bangarori na yi ƙoƙari a samun masa da bangare wanda yake mai zaman kansa domin a cike dukkan wannan tawaya ɗin wannan bangaren da yake so ya bayani sannan kuma ya ce ina kankan da kai zuwa ga Allah maɗaukin sarki akan ya sauƙaƙa min keɓantar wannan bincike ɗin da wannan ɓangare da za a keɓance shi a bayani a kansa da izinin Allah maɗaukin sarki domin wannan ɓangare ne wanda yake mai girma ɓangaren abin da ya shafi aƙida ta tauhidi ba ƙaramin abu ne bal huwa asahu min usulil islam allati yanbaghi an tufhama khasatan ma'a hadzal waqi'i waƙi ilmar alimi lil muslimi ya ce kai bar ma dai wannan shine fa asali daga cikin asalai na musulunci wanda ya kamata a fahimta a keɓance musamman tare da abin da yake afkuwa a rayuwar 'yan adam wanda yake zamtuwa yana bakanta maka rai abin zai bata maka rai a cikin rayuwar wasu daga cikin musulmai yana da kyau wajibi ne a fahimci wannan al'amari fi hazihil ayami wa fi kulli makani a cikin waɗannan kwanaki da kuma kowanne bangare a fahimci wannan tauhidi shi zai gyara dukkanin ɗabi'un mutane da kuma halayen mutane fahimtar wannan abubuwa da yake kawowa idan da za a fahimci su yadda ya kamata a ɗabbaka su a aiki da su a rayuwar musulmai gaba ɗaya musulmai su yi aiki da wannan to za ka ga rayuwar ta gyaru domin sahabbai abin da suka yi riko da shi ke kuma annabsa ya ba su tarbiyya ya tarbiyantar da su tarbiyya wacce take tsabtatacciya tarbiyya wacce take mai kyau ɗabi'unsu ma'ana kyawawa ne dukkanin abubuwan da ya shafi sahabbai abinda suke aikatawa ba ga mai kyau ne saboda mai sun dosani wannan hasken daga annabi sallallahu kuma sun zauna tare da annabi sallallahu ya tarbiyantar da su ya nuna musu dukkan wasu ɗabi'u nasa masu kyau sun yi koyi da su wa na kala ala khuluqin azim Allah ya yabe shi yace lalle ya ma'akin Allah kai kana kan wasu ɗabi'u wanda suke masu girma ɗabi'un karamci ka koma karanta manaƙif na annabi sallallahu alaihi wasallam sifofi da abin yake ɗabi'unsa za ka gani akwai littafai da aka bubbuga za a ce a bangaren abinda ya shafi ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofin abin yake rayuwarsa da sauransu karanta za ka fahimci wasu abubuwa da yawa a nan a shekarun bayan mun karanta wasu wani littafi kusan manaƙif na annabi guda ɗari biyar wasu ɗabi'u nasa da halaye nasa idan ba a manta ba mun yi wannan tuna da kyau mu koma mu fahimci waɗannan mu ɗabbaka su mu fahimce su mu yi ƙoƙari mu koyi da wannan sai ga Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu kuma mun samu nasara a dukkanin abin da muka sa gaba kuma dukkanin abin da ya shafi musulmai da musulunci Allah zai ɗaukaka su zai ba su kwarjini da izza a bangaren abin da ya shafi makiyansu kafirai da wanda ba sa cikin musulunci akwai ƙarin bayani za mu ci gaba a lokaci na gaba insha Allah Allah ka datar da mu baki daya ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon aiki da shi abin da yake mun karanta na daidai Allah ka ba mu lada baki wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana baki daya waɗanda suka mutu a cikin al'umma ta musulmi baki ɗayansu Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama mutuwa ta mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani ka sa ƙarshen makoman mu ya zamto aljanna baki ɗaya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka yaye musu Allah ka ba su lafiya ka tashi kafaɗansu ka sauƙaƙa musu ka kawo ƙarshen wannan al'amari sannan kuma rashin tsaro da kuncin rayuwa tsadar rayuwa musiba talauci da dukkanin fitintunu na zamani manya da ƙanana wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum